Mam wallahi. Ina kwana? Kwanan uwarka ana yi ne yanzu ce wai kwana? A da tarbiya ne fa. Ba na ga sholi hannun gaba? Ba ba abin da nake sha. Wallahi magulmata ne da yan hasada. Ba na shan komai wallahi. To farko tukunna ina da ka ci. A zan je gun abunan ne. Waye waye da ka je wurin shi? Zan maka maka wannan abin. Uban gida na mana. Kalle ka ba wani takalmi ba komai ka ce wai uban gidanka wai uban gidanka. Ba kai ba ka gani ha. Takalman yanzu ana sayar da su ba a yi musu kwali. Sai ka gaya min inda za ka je yau. Dan je nan ne gun ko Abdul Jabbar. Kai ka gani na? Ka ga wasa ido na? Ka gani? to baran gaya maka wani abu daya ko ka gaya min gaskiya ko kuma ɗauki kwaran mataki akan ka kuma matakin da nan ɗauka tafiya dan yi da kai station daga station in kai ka gidan yari daga gidan yari a maka ma life in prison saboda daga ganin ka din nan ba mutumin arziki ba ne. Sauro na gani a kuma. Sauro kai? An jagun wannan mutumin kirkin nan ne ha. Wane ne mutumin kirki? wane ne wannan mutumin kirki mai kyau da kai wanda ko me bunnewa a me kwashewa haka Abdul Ahmad mai kwashewa zaki na dejiman adama Abdul Ahmad mai kwashewa kake magana eh, Yan wana Mai kwashewa kake magana Yan eh, wana Shine ubangidan nan naka Yan eh, wana Shine yace ne dai dai ni sana'a ne <laughs> Ya, me haka, ‘yan sanda suna kuka ne dama. A'a, kukan da nake yi ko? Shi Abdul Ahmad mai kwashe wannan. Tun da nake a duniya ban taɓa ganin mutum irin shi ba. Eh. Shekaran jiya ya kwashe wa mutane kuɗi. Kwashewan ba sata ya yi ba, a'a, raba wa mutane kuɗi ya yi. Kai ni da ya tashi rabon kuɗi a idona. A idonka? A idona. To, buɗe ɗauki nawa. A! Tun yana rabawa sai na ce wannan mutum ne kuwa ya san ciwon kanshi. Ashe wai ka san abin da zai baka mamaki baban shi ya gada ya raba kuɗi shekaran jiya ya raba kuɗi jiya ya raba mota har wasu a cikin mawaƙa sun ɗauko gangana ma'ana an daina yi da su ya farfaɗo da su ni ban taɓa ganin mutum irin abdul amad mai kwashewa ba shi yasa ka ji nake kukan nan ni kaina ya kwashe min oh dama mai gidanka ne Me gidana ne? To ai ni ma uban gidana ne. Ya ce in dai dai zai bani sana'a ne. Eh je baka. Shi mutum ne da idan yayi alƙawari in ya ma alƙawari idan yace ba dai abu ba dai abu ba amma in ya ma alƙawari eh. alƙawarin ya wannan a matsayina na hukuma eh. kuma yanzu wasu 'yan sanda a can gaba za su tare ka eh. saboda haka tunda abin ya zama haka mu je da kai amma kana ganin dai iya a sana'an nan dai iya sama mu zama gwamna A'a shugaban kasa ma dai baka. In yi alkawari dai cika saboda haka yanzu tunda ma wajen shi da ka ji, Mu je in raka ka. Allah ya. fi mai gidan